إنه القرآن حيث المعجزات yan siyasa ne har yanzu muke ta ƙoƙarin su ma a shiga musu da wannan <laughs> su ma a majalisa amma ai ka ji a gombe mun taɓa zuwa wani taro da aka yi wani ɗan siyasa ne ana taro a majalisarsa ana hira eh. sai a zo a ta hira wane ya faɗi wane ya ci sai ya ce musu kunga don kun ɓata lokacin nan in kun yarda rana biyu ba zancen siyasa zan nemo alarama ya ka koya mana masha Allah ka ce sun yadda to shine halarta ta ta farko da na fara halartar majalisin yan siyasa majalisin yan siyasa manya masu karɓa kuma sun sauke alkur'ani sun Allah kuma yadda aka yi bikin sauka na yara haka aka yi su ma suka dinka kaya alhamdulillah aka zo aka zauna kuma aka kira honorable wani zai zo ya karanta mana alkur'ani <laughs> aka zo aka yi masa darasu honorable aka yi masa darasu sannan kuma aka bashi zayyana